من الجوزية رحمه الله تعالى ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وذكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي وطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتعمله والتفكر فيه وتعقل معانيه ويعلم حينئذ أنه الحق فالأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره وهو في مقام الإيمان فالأول في مقام الإحسان هذا وقد هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام فعين اليقين نوعان نوع في الدنيا ونوع في الآخرة فالحافل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر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 masallacin juma'a da ke nan sabuwar jami'ar bayero da ke cikin garin kano a wannan yammaci na laraba yau muna shida ga watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da tara ga watan uku miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfawa'id na al'imam al'allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na hudu cikin wannan littafi malam yana ci gaba da bayanin fadar Allah subhanahu ta'ala. أتكن سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد للي أتكين ونم وتؤذن لي أتكن ونم سورة وكما أبن لي أتكن القرآن لك لذكرى للي أقوى وأذن لمن كان له قلب بولي في لهنكلي أو ألقى السمع وهو شهيد هو يكتب كل من يتورارا وهو شهيد alhalin yana halarci da zuciyarsa yana halarci da zuciyarsa da cikin bayanin da yake yi na kawo lafazin au a cikin ayar la zikira liman kana lahu qalbun alqur'ani da abin da ya kunsa wa'azi ne ga wanda yake da lafiyayyar zuciya zuciyar da ta cika da tsoron Allah zuciyar da take da ikhlasi zuciyar da take da rai alkur'ani wa'azi ne gare ta au alqasaba ko kuma wanda ya tsaya ya saurara da yamma wa satin da ya gabata muka yi magana akan wato bangare na farko na mutane masu amfana da alkur'ani waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya haske a cikin zuciyarsu hasken fitra halittarsu ta asali ba ta lisashe ba haskensu na asali bai lalace ba to waɗannan da zarar suka ji alƙur'ani suka ji wa'azin da yake kunshi a cikinsa suna miƙa wuya su yi imani ba tare da an sha wahala ba sannan sai wanda shi kuma fitirar tasa ta samu matsala wato halittarsa ta asali ta samu gurɓacewa wasu abubuwa sun shiga tunaninsa na subha ko kuma sha'awa ta riga ta yi hanta a kan zuciyarsa to wannan yana buƙatar ya tsaya ya karkata kunnensa ya saurara daga nan ne abin da yake sauraro zai masa tasiri sai ka ga ya amfana da abin da ya saurara na alƙur'ani shine au alqassam a huwa shahid wato wanda ya kasa kunne ya saurara sannan ya halarto da zuciyarsa wato bai zanto ga falalle ko rafkananne ba yayin da yake sauraro zuciyarsa ya nutsu guri guda ya tattaro hankalinsa waje guda lokacin da ake karanta masa alkur'ani to sai ka ga lokacin alkur'anin yana ratsa shi yana shigarsa sai ka ga ya amfani shi to shi ne yake cewa minan nasi man la kudu ta lil-i'dad daga cikin mutane akwai wanda ba shi da cikakken shiri abin da yake nufi da ba shi da cikakken shiri shi ne fitrarsa asalin halittar da Allah ya masa ta samu tangarɗa kamar yadda muka faɗa a karatun da ya gabata kowane ɗan adam Allah yana halittar sani da cikakkiyar halitta fi ahsani taqwim mafi kyan jiri mafi kyan halitta saboda haka daga zuciyarsa har zanga jikinsa Allah ya kan masa ita da yadda idan gaskiya ta zo za ta ɗamfara a jikinta to amma kuma wani lokaci abubuwa sukan bijiro ga wannan zuciya ta shiga cikin tangarda shaidanu za su rika yi mata wasuwasi da take-take sawa'un shaidanu na mutane ko kuma shaidanu na aljanu wa inna shayatina la yuhuna ila awliya'ihim yujadilukum wa in ata'tumuhum ata'tumuhum innakum la mushrikun saboda akwai wahayi